Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International ya rafi barkanmu da haka. Barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A yau shirin zai yada zango ne a garin Maradi na jamhuriyar Nijar inda a makonnin da suka gabata aka samu wani ne ya canza sheka daga bangaren dangin uba zuwa na uwa da ta kasance bagobira da ya kai shi ga sauya salon tsagensa na katsinanci da ake kira bille zuwa na gobirci shidda da bakwai al'amarin da ya sake farfado da alakar wasannin nangi da al'ummomin biyu hausawa suka gada a tsakaninsu iyaye da kakanni tarihi dai ya nuna cewa katsinawa da gobirawa abokan wasa ne tsawon shekaru aru-aru da suka gabata ba ne da bagobiri ɗiyan mace da namiji ne abokan wasa sai dai a kullum in suka haɗu kowane daga cikinsu na ikirarin cewa shine babba shine kuma ya fi ɗan uwan zama jarumi Duk da cewa tsakanin gobira da katsinawa tarihi ya nuna an taɓa fafata yaƙi a tsakaninsu, haka kuma sun sha yin ƙawance don yaƙar abokan gaba. Canza sheƙa da matiba gobiri wanda ya canza asalinsa na bakatsine ya yi matuƙar jan hankulan waɗannan al'ummomi biyu, 'yan uwa haka kuma maƙwabtan juna. Ya kuma yi bayani abin da ya kai shi ga canza gida daga na uba baka tsine zuwa na uwa bagobira ta hanyar sanya wanzami ya miƙar da billansa na katsinanci ya zuwa gobirci. Uwata bagobira ce na bar wajen uba na koma wajen uwa ko haramun ne. Eh, amma saboda dangin uba na suka mana abin da ban ji daɗin shi ba mu har ne marabta da su koma wajen dangin uwa nace a mana gobirci Na yi niyya ne ko ba kuɗi na yi niyya zan koma wajen uwa. Uwa ta zube gare ta na gobirci cikin kakana hudu guda ɗaya ke baka tsini uku ɗin dogo ne. me zai sa in shi zahi ha wannan ya sa a ce ka koma ba gobari kenan duk da cewa yanzu an maka wannan caga ba ai mana ba to kira ni ba gobari wani kira ni baka tsini daga ban yahi mai ba Alhaji Nura Andume shine ba gobirin da ya zama sillar faruwar wannan abin mamaki na mai da mati baka tsini ba gobiri yayi mana tsokaci kamar haka to wanga baka tsini a koda yaushe muna wasa yana mu zulayen mu yana mu wani mugu ya zulaya sai jiya yau da kwana biyar sai ya ce in wai isa mai da shi ba guguri sai na ce nawa nawa yake muka yi magana da shi ya ce shika 500 a mai tsaga na ce za ni ba shi shika 500 a mai da guguri ya ce ya yarda wanzami mai shika 50 'yan kallo ka talatin ya ce ya rance da nonon oshi da ya sha a kira wanzami na ce ni kuma na rance in ni ba gobara asali ne sai na ba jika 500 juma juma'a mai tsaga kuma sai na ba wanzami jika 50 shine na ba da ka 500 in da ka 50 in ta wanzami a zo a mai gobarci kuma ya dauki alkawali an mai gobarci daga yau ya ce shi ba baka tsine bane ya koma gobari alhamdulillahi kuma ni kuma na dauki alkawali daga nan har illa masha Allah duk dan da ya aihuwa za a mai shati ne biyu na gobarci kuma za na ba da ragon zanen suna Ali gangan kasar kare ko da ganin shi yaki ne ko da ganin shi ne na ne ya ya ya ya ya sarkin musulmi gaba ya sarkin musulmi gabar ba su motsawa ko kudu ba su ko yaushe da kwagiri ne riga To sai dai duk da cewa ana samun wasannin barkwanci mai ƙarfi da soyayya na daɗaɗɗen tarihi a tsakanin al'ummomin masarautun gobir da katsina a jihar Maraɗi. To sai dai a cewar Alhaji Haruna ‘yan ɗaka ladiman masarautar katsinar maraɗi komawar ba katsine ba gobiri ba wani muhimmin abu ba ne domin tun fil azal ‘yan gida ɗaya ne bai da abokin wasa da ya wuce ɗayan biyun kuma ba wanda ya isa ya shiga a tsakaninsu. Eto eh ba katsina koma ba gobiri na san kuɗi ne suka gwada mashi dama abokin wasa ne shi shammati shi. Ai daga ba sai ya ce yaya ka tun ka bar asalin <laughs> babanka ka koma na wani. cewa ina mashi ne ya to daɗa eh nan to nan sai ka gaba guburi da baka ci ne uwa ko ba gubara ko ko uba baka ci ne don riga mun gami dama ai shi gubarawa asalin gubarawa ba su da wani wasa sai da katinawa duk wata kabila ba su da wasa da su in ba kamar katina ba mu ke zaman kamar dan mace dan namijin mu da su to yanzu ne ake jamba bagobiri har nasara ma ja bagobiri kowa ma jamba bagobiri yake to zamani ne kawo haka nan amma bai da wani abokin wasa kan baka ne. ta asali ma shi ba gobiri akwai dangantaka akwai zumunci akwai haihuwatakai da ita ta kawo wannan mhm. dama da ah, goburawa kusan na suke mhm. kai asali ma mu da tun ka hamu komuna nan kasan mhm. mu ce hana haga da beji akwai gobura da amshi lauhun su na ake kai su dama mun gaje su sun gaje muna da da gobura da mu ba wai dole ba a ce ba gobiri eh, a ce yan sabon birni ne a akwai na katsina amma musamman in ka ɗauka ƙasar mayayi kaga garuruwa da yawa akwai gobara in ka ɗauke da ƙwaro kaga garuruwa da yawa akwai gobara da mu haka muke tare da su gama muke ake da mu da su dai uwa ɗaya uba da ne da abin da na sani. to me za ku ce ma al'umma musamman dangance da wannan harka ta tabastaka tsakanin gobara da katsina. a mu muna zama lahiya lau yanzu kaga ina baka ne ni amma ina da jikoki da gobarawa. Hmm. don mu riga mun gami wanda duke son ya raba wannan abu to a ne shi ta bi shi ba ruwanmu da wannan <laughs> To ku yaya bangaren masarautar gobir ta ɗau wannan canjin sheƙa na baka tsine zuwa bagobiri Alhaji Hassan Haƙurau sarkin tudun gobir ya mana tsokaci a kai. In aka bi tarihi katsina ma da ina suka hito ba cikin gobira suka hito ba. Ai ba bagobiri ne wanda ya lalace. Ga ko ba gane ba. <laughs> kasan kan wasan mu ne su ne ake cewa su diyan mata ne mu diyan maza to dole ne ko dole in ana in wanga abin ya zo sai nan kwatanta cewa ga wada abin yake to kuma a tarihi ma na samu labari zamanin murgaye bala dan sani Allah ya kanshi da rahama an ce shi ma ya taɓa ma wani bakacin ne gobarci dan saboda arma mashi wata gobara to ka kagan ko gobara akwai isili isili ne ake bi to sai suka bi mu yanzu duk katsina ma mara duka banda mai martaba mhm. amma duka katsina sai mu gwada su gobara insha Allah wannan abu ana iya cewa kamar yana bin salsalar wasar ta bastaka ne wasar ce ta yi yawa hata kai ta zamanto dan zumunci ya shiga sosai tsakanin bagobiri da bakaci ne baka iya bambanta su kawai dai sai in kaga ana wasa saboda in ka duba ma akwai inda katsina ke ci a lokacin gobara a can yammacin Nijar a Yamai ko da an ganka da bille sai a dibin kai a na ba bagobiri sai ka zo ka ce iya eh, bagobiri sai ka yarda ka ci a lokacin gobara to amma suna ja su ne masu gidajen ku tunda an yi yaki ha kyauran ku na katsina Eh, mm, katsina duk da hillani ce shi kuma baka ci ne duk inda yake ma ya gama jini da hillani ka gane mu kuma yakin su ne ya su ne muka amma yanzu tunda an koma dai an zama daya an bar yakin amma yaki sai na baki to da baki ma muna cin su da yaki To ko akwai wani tanadi da masarautar ta gobir za ta yi wa ɗan gudun hijirar wajen tanadar masa kyakkyawan masauki na karamci a gobir? Alhaji Hassan Hakurau sarkin tudun gobir. Eh in yanzu ana eh, mu dauke shi mu bashi kawai ya zaman to bawan sarkin gobir. Muna ya bashi sarautar kyaure. Saboda ya gwada mazakuta ya yarda an yanka shi amma saboda kuɗi. Ai yana cewa kamar ya shi yi ba gobira ce. Ito ya sha nono. To amma ai ka san uba ake bi ya ki uban ya komo ya bi zane. Ya yi kenan ya komo gida dama namu ne. ta ne kuma ya komo ya to suka kwari naka saboda abin duniya a ba shi kuɗin kuma a mai tsagaye. Ya kuke ganin makomar ita wannan wasa ta tabastaka tsakanin gobara da kasa. Eh, ita wannan tushe ta ɗauko tunin zamanin kakanni da kakanni. To kuma wannan ina tamanin kasan ita duka wasa ta tabastaka tana ƙara danƙon zumunci tsakanin wannan da wannan. Mu gobara muna wasa muke da kowa kaga zabarmawa sanwayawa katsinawa zamfarawa daurawa bugaji da gurmawa da kowa da kowa wasa muke da su saboda me saboda Allah ya ba mu ɗaukaka sai kasance muka zama masu gidajen waɗannan mutanen na zana maka. Koko su da ke masu gidajen. To, in suka ce su ne sai mu ce mun yarda, sai mu gwada su. Kasan shi mai gida ba ya raki. To waɗanda da na sana ku duka ya raki raki gare su ba ɗaya wanda zai maka tsaye ya ce ya buga gaba a yi kaza in ba su iya ba su iya ba su iyawa ne. Lura da yadda wannan al'amari ya kasance ko yaya madazarta zamantakewar al'umma ke kallon wannan juyi na tabbasattaka da aka samu. Garba Burema ya bayyana takaicinsa kan yadda lamarin ya haɗu da kuɗi. Matsala inda take da aka ba da kuɗi. mun san wa rayuwa da muke ciki talaukin da mutane ke fama da shi wani in ya ga kuɗi bai da wani tunani in ba hannu ya bisa wannan kuɗi kenan wannan mutum da ya koma bagobiri ni na haisu ake ba don dalilin kuɗi ne ba na haisu ake don wani dalili ne daban koko katsinawa sun mai wani abu ya ce a ah, katsinawa ba su da kirki gobira sun yi su kirki kenan ya haita wannan bangare ya koma wancan ba tare da amshi kuɗi ba tare da amshi kuɗi ba kenan cikin tabastaka kuma ina gani ai dama abu ne da aka yi don a yi wasa don a yi murna don a yi dariya ba don a yi ma juna walakanci ba e kenan wasan nan kakanni da suka kawa shi su ba sun sashi ne ba don a zo ana kaskantar da juna a'a sun yi shi ne don a samu dangantaka to shi ne ƙarfin abu kuma ba riba ba ne a ce bangare guda ya koma bangare guda a'a kowa ya zamna wurin shi sai a taimaka ma juna lokacin nan ne al'adunmu za su samu ƙarfi mu ma mu zama abin kwaikwayo ga wasu mutane. Jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin da kuma abokin aiki na Salisu Isa daga jihar Maradi da ya haɗa mana firarrakin ni Muhammad Salisu Hamisu tare da sauran abokan aiki ke cewa da ku bisalam mu huta lafiya.